Mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewar babban burin shi shine talakan Najeriya ya mori tarin arzikin Najeriya da Allah ya huwace wa ƙasar. Sakataren gwamnatin tarayya Bos Mustapha ya bayyana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na aiki tukuru don tabbatar da alkawarin da ya ɗauka na ganin cewa kowane ɗan Najeriya ya amfana da dukiyar ƙasar ba tare da la'akari da inda ya fito ba. Ya kuke kallon wannan kalami na Boss Mustapha shin gaskiya ne? To Allah ya samu dace. A danna mana subscribe.